Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Baya ga haka ko yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 23 ga watan Afrilun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato sha ɗaya na safe kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya kira ga matasa a Burtaniya da su nisanci yawan mummunan zato da shakku da kuma kyamar baki. an jinkirta shirin dawowar madugun 'yan adawar sudan ta kudu Rik machar zuwa juba babban birnin kasar a yau dinnan asabar sannan hukumar sojin koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa zuwa cikin teku to a najeriya ko hukumomin tsaro sun yi ƙarin haske dangane da wasu kwamandojin ƙungiyar boko haram da suka ce sun cafke dukkan su hudu suna hannun sojojinmu kuma ana nan ana ci gaba da bincike kansu in aka gama binciken za a gurfanar da su gaban shar. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji yadda masu addinin gargajiya suka yi bikin su na shekara-shekara. irin yadda masu kidan kwarya da gogen fa suka yi ta hau da 'yan bori kenan a taron dubar shekara-shekara da suka saba gudanarwa a watan bakwai na kowace shekarar musulunci sannan ibrahim kalmasi garba zai zo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku amma fa duka waɗannan sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran shugaban amurka barack obama ya kira ga matasa a burtaniya da su nisanci yawan mummunan zato da shakku da kuma kyamar baƙi a yayin wani taron tattaunawa na jama'a a birnin london a yau dinnan asabar kwana guda bayan da ya sha caccaka kan nuna goyon bayansa ga ci gaba da kasancewar burtaniya a kungiyar tarayyar turai shugaban na amurka ya ce a yayin da canji ya kunno kai akan fuskanci jarabar buƙatar kare asali abinda obama ya ce ya kamata mu yaƙa dunkulewar mutanen duniya da kuma sajewar al'ummomi a cewar sa ba abubuwa ne da ya kamata a ɗauke su a matsayin haɗari ba sai dai a matsayin wata dama obama ya amsa tambayoyi kan batutuwa da dama ciki har da abin da zai so ya ga shugaban da ya gada ya aikata da kuma irin tasirin da zai wato zai so wato irin tasirin da zai so abin da zai gadar ya yi yayin da wa'adinsa na shugaban ƙasa ya cika ya ce ya kamata ya jira har sai wajen shekaru goma kafin ya iya cikakkiyar bitar abin da ya gadar to amma a ta bakinsa ina jin na yi gaskiya cikin aiki na daga ƙarshe zan iya bitar abin da na aikata to amma ina alfaharin abin da na yi an jinkirta shirin dawowar madugun 'yan adawar sudan ta kudu rit macar zuwa juba babban birnin kasar a yau dinnan asabar bayan da gwamnatin shugaba salva kiir ta buƙaci damar binciken irin makaman yakin da tawagar macar din za ta zo da su wannan bukata ta gwamnatin ta zo ne jim kaɗan bayan wani taron gwamnatin a jiya juma'a tun da farko kwamitin haɗin gwiwa na sake wato na saka ido kan yadda shirin sulhu ke gudana jmec ya bada jirgin macer ɗin damar sauka a wani bayanin da ministan harkokin yada labaran ƙasar machel kute ya fitar gwamnati ta ce za ta tura wata tawagar da za ta tantance yanayin makaman kafin a bar macer ya dawo juba dawowar macer juba wani ɓangare ne na yunkurin maido da zaman lafiya da zai hada da kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa bayan wata yarjejeniyar da aka cimma tsakanin macer da shugaba kir bara ta dawo wato ta kawo ƙarshen rikicin sudan ta kudu to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumar sojin koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa zuwa cikin teku hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ne ya bayyana hakan yau asabar yana mai cewa an harba wani makami to amma babu tabbas ko gwajin yayi nasara 'yan sa'o'i daga baya sai jaridar koriya ta arewa rondon sinmo ta ce ya kamata shugabar koriya ta kudu park yonge ta tanaji likafanin jana'izarta kwanan nan majalisar ɗinkin duniya ta kakaba ma koriya ta arewar wasu jerin takunkumai masu tsauri saboda gwajin makamin nukiliyar da ta yi karo na hudu a watan janairu da kuma gwajin makami mai linzamin da ta yi a watan da ya bi shugabar jamus angel merkel da wasu kuma jami'an kungiyar tarayyar turai za su tafi turkiyya a wannan ƙarshen makon don su kwantar da hankali kan wata yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma a watan jiya ta takaita yawan 'yan gudun hijirar da ke kwarara zuwa turai a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da ta tanaji dala biliyan bakwai za a maida 'yan gudun hijirar da suka isa gabar girka zuwa turkiyya a madadin hakan za a bar 'yan turkiyyar su rinka zuwa turai ba tare da sai sun mallaki biza ba ko da yake manufar hakan ita ce a takaita yawan masu shiga girka ba bisa ka'ida ba ƙungiyar sa ido kan masu ƙaura ta duniya ta ce ɗimbin baƙin haure na ci gaba da isa ta ƙananan jiragen ruwa shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya yi barazanar watsi da yarjejeniyar muddin eu ta ƙi cika wato tarayyar turai ta ƙi cika alkawarin ta na barin 'yan kasar ta turkiya su rinka shiga turan ba tare da biza ba jami'ai a arewa maso yammacin bangladesh sun ce wasu mahara sun sasare wani shehin malamin jami'a har lahira hukumomi sun ce wasu mahara masu yawa ɗauke da adduna ne suka farma real karim sadiki daga ta baya da safiyar yau dinnan asabar a daidai lokacin da yake jiran motar bas daura da gidansa a birnin shahi shehin malamin na harshen turanci ya kasance mai ba da shawara a wasu shirye-shirye da dama na al'ada babu dai wanda ya dau alhakin kai harin kuma nan take ba a san dalili ba to amma 'yan sanda sun ce wannan mummunan harin ya yi kama da irin sari 'yan rajin marasa addini har lahira da masu tsaurin addini suka yi a baya a farkon wannan watan gwamnatin amurka ta yi tayin samar da sukuni da ƙwararru ga gwamnatin bangladesh yayin da gwamnatin ta bangladesh ke mai mazauni a birnin daka ke binciken na baya-bayan nan a jerin kashe-kashen marubuta a yanar gizo marasa addini a wannan ƙasar da musulmi ke da rinjaye hukumomi a amurka sun ce za a shafe makonni kafin a samu sakamakon binciken musabbabin mutuwar shaharar mawaƙin nan mai suna prince babban jami'in 'yan sanda na ƙaramar hukumar kabe ya ce babu alamar wani lahani a jikin prince kuma ba a jin kashe kansa ya yi an sami gawar mawaƙin mai shekaru 57 da haihuwa ranar alhamis a kan wata matakala a gidan waƙoƙi da ke presley park inda ya kasance wajen wato a wajen birnin municipal da ke arewa a jihar minnesota to a gaida ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya za mu fara ne da najeriya inda hukumomin tsaron kasar suka yi karin haske dangane da makomar wasu kwamandojin kungiyar boko haram da aka kama a yankin arewa maso gabashin kasar wakilin murya amurka hassan maina kaina na dauke da karin bayani Kakakin rundunar sojan Najeriya, kanar Sani Usman Kuka Sheka ya min karin bayani. Wato shugabanni ne ko waɗanda ake ce ma'amir na ƙungiyar ta'adda Boko Haram a nan arewacin jihar Borno musamman ma a karamar hukumar Kala Balgi ranar Juma'a bataliya ta uku a ƙarƙashin Brigade ta 22 su ne suka yi kwantan bauna ko da yake mutane nagari waɗanda suka tsegunta musu yasa suka ci gaba da bincike har Allah ya sa su gano waɗannan miyagun 'yan ta'adda guda hudu waɗanda ba ma aikin ta'addanci ba da jagorancin wannan kungiya sun shahara kan wasu fannoni na sana'o'i na banza misali akwai wani wanda ake ce mashi umara mai gyaran rediyo shi ya shahara ah, wajen gyara rediyo da dai sace-sacen duk wasu na'urori makamantan haka sannan akwai kuma wani wanda ake ce mashi umaru mai nama shi ne ke tara kudin yadda za su ci gaba da aiwatar da aikin ta'addanci na ukunsu shine wato alifa makinta da ah. cikon na hudu wanda shi shahararren barawo ne kan satar wato kayan mata musamman ma gwalagwalai ya sata kuma shi ya san kasunin da yake kai su yana sayarwa duk dai su tara kuɗi a ci gaba da aikin ta'addanci to shin yanzu da aka damke waɗannan shugabannin 'yan ta'adda ya za a yi da su kenan dukkan su hudu suna hannun sojojinmu kuma ana nan ana ci gaba da bincike kansu su in aka gama binciken za a gurfanar da su gaban shar. Tsohon hafsan sojan saman Najeriya mai murabus Aliko Yan Rashid Harun kwararre ne akan sha'anin tsaro. Wannan abu na ɗin zai tasiri amma ba wai zai kawo ƙarshen 'yan ta'adda a nan sashin gabar sannan ta Najeriya ba ne. Kamar su yana da mahimmanci Yaƙi da ta'adda so da ba za su kawo ƙarshen yaƙi da ta'adda ba. Dole sai an samu ne kawo wannan ta'addancin a ƙasan nan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Najeriya. To a gaida Hassan Maina na to a jamhuriyar Nijar kuwa masu bin addinin gargajiya ne suka gudanar da bukukuwansu da suke yi shekara-shekara inda suka yi hangen al'amuran da ke tafi kamar yanayi irin na damuna da sauransu. Daga yamai ga wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma da wannan rahoton. irin yadda masu kidan kwarya da gogen fa suka yi ta hau da 'yan bori kenan a taron dubar shekara-shekara da suka saba gudanarwa a watan bakwai na kowace shekarar musulunci don tantance yadda shekara za ta kasance daidai da abin da suka jiyo daga aljannunsu mamman garba na daga cikin mataimakan sarkin borin yamai ya kuma gaya min yarjejeniyar da ke tsakaninsu da aljannai suna ba mu abin da ake yi cikin shekara wanda suke cewa a yi shanu ne awaki ne raguna ne kashi ne wanda za a taruwa a yi roƙo gare shi a yanke mu samu hanya su ce in akwai ruwa suna ce akwai ruwa in akwai hatsi suna ce ana yin hatsi bana. Bayan mako guda na bincike da ayyukan duba aljannu sun sanar da yadda shekarar bana za ta kasance kamar yadda sarkin bori sai sule bankano ya zayyana. Mun gani aradu mun gani malikirai mun gani musa mun gani eh, fulambanya da hausa ban san sunan shi ba amma ga zaban kifulan banya yana muke ke shi aljannu sun ke damana yana da kyau muna samu ki ruwa yana zuwa amma la yana kai gaba ruwa yana ya saya kadan shi ko sun hada munu abun da muke yi ya yi kontine eh, eh, don yardan allah ruwa yana ci gaba abun da ya kamata mu yi waɗannan kamar wasu aiki ne da muke yi da wasu ana kahi su ne eh, wasu ko ana turare su ne cikin daji wasu abubuwa sadaka ne shekara duka muna da sa da ana bamu da muna yanka baki isa da daji wadda muna yi baki isa shine yake kawo kwanciyar hankali wadda muna yi cikin daji wani kiwo wani eh, batin rai da yana zo kikin kasa duk wannan ne yake hana shi wannan insha Allahu in mun kare ina yi takarda in aika ma gwamnati abun suna iya yi su yi muku aikin da mu iya mu yi Allah ya bamu mu abun sun hadi nan a bari nan matsafan na Nijar sun koka akan yadda wani zubin suke fuskantar kyama daga al'umma saboda rashin fahimtar abin da suka yi imani a kansa sannan sun koka akan rashin samun isasshen tallafi daga hukumomi sabanin yadda suke da cikakkiyar yarda daga hukumomin kasar a zamanin marigayi shugaban kasa sai nukunce in ji su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. to madalla a gaida sule muni barma to bayan nasarar da suka samu a zaben fidda gwani da aka gudanar a jihar new york a farkon makon nan hamshakin mai kudin nan kuma dan takarar karkashin jam'iyyar republican wato donald trump da tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton wadda ke nema tsaye ita takara karkashin jam'iyyar democrat yanzu haka 'yan takarar sun mai da hankulansu ne kan zaɓukan da za a yi a wani mako mai zuwa a jihohi biyar ga ibrahim jirmai da fassarar wannan rahoto yanzu haka ɗan takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya mai da hankalinsa ne akan tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton bayan da 'yan takarar biyu suka lashe zaɓukan fidda gwani da aka yi a jihar new york a ranar laraba ta gabata trump ya yi wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar maryland ɗaya daga cikin jihohi biyar da za a yi zaɓe a ranar talata mai zuwa hillary clinton wacce ba ta da gaskiya ba za ta je ko ina ba ba za ta iya samar da ayyukan yi ba ba ta san komai akan tattalin arziki ba sannan irin shawarwarin da take yankewa ba su da kyau kusan abin da bernie sanders ya ce akan ta har sau biyu kenan ya ce ba ta cancanta ba wannan ai babbar magana ce za mu mata mummunan kai sai dai duk da waɗannan kalamai na trump yana buƙatar farko jam'iyyarsa ta tsayar da shi tukuna kuma mutanen da suke ƙara nisan tashi da hakan su ne sanata ted cruz na texas da gwamnan ohio john kasich waɗanda dukkan suke biye da shi a baya a yawan wakilai kuma suke so su zama masa karfin kafa a burinsa na mallake tikitin jam'iyyar a watan yuli mai zuwa a ɗaya ɓangaren kuwa hillary clinton ta yi nata gangamin yakin neman zaben a pennsylvania a ranar larabar ta gabata inda ta guji ambatar sunan trump a lokacin da take jawabi sai dai ta caccaki abokin hamayyarsa na jam'iyyar ta republican wato ted cruz wanda shi ma ya ɗauki wata matsaya makamanciyarta trump shi dai trump so yake a hana musulmi shiga amurka na ɗan wani lokaci yayin da kurus ke ba da shawarar a rika sa ido a unguwannin da musulmi ke zaune a duk faɗin amurka ikirarin da clinton din ta ce ba su dace ba hakan yana da haɗari kuma zai zama takurawa sannan ted cruz da yake kiran 'yan sanda su rika sa ido a unguwannin musulmi haka zai baiwa amurka wata lamba Hillary Clinton dai ta kusa cimma burinta na zama 'yar takarar jam'iyyar Democrat a gangamin da za a yi a watan Yuli, kuma idan har burinta ya cika za ta kafa tarihin zama mace ta farko da ta tsaya takarar neman shugabancin amurka a matakin jam'iyya a ɗaya bangaren akwai yiwuwar trump ya fuskanci ƙarin wasu ƙalubale wajen neman tikitin jam'iyyarsa idan har bai sami yawan wakilan da jam'iyyar ta republican ta gindaya ba yanzu manyan zaɓukan fidda gwani da dukkanin 'yan takarar ke fuskanta su ne na jihohin pennsylvania da maryland da connecticut da rhode island da duk suke gabashin amurka wanda kuma sakamakon ƙuri'ar jama'a ya nuna cewa Trump da Clinton ne ke gaba. Bugu da ƙari, ƙaramar jihar Delaware ma za ta yi zaɓe a mako mai zuwa, sai dai ba a gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayi ba a jihar. kamar da lagai da ibrahim jirmai yanzu agogon mu na cewa karfe goma na wato goma sha ɗaya ne na safe da minti goma sha bakwai wato hudu da minti sha bakwai kenan a najeriya da niger ga shirinmu na gaba Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za mu ji babi na ƙarshe na amsar tambayoyin masu sauraronmu game da shahararren mawaƙin nan da ya rasu kwanan baya wato Alhaji Sani ɗan Indo. Masu tambayar sun haɗa da Shu'aibu Idris Ƙofar Fada da Ishaq Abdullah ɗan Rima Bena da Hussaini ɗan ta Karasuwa da malama safara'u zamani almajirawa da dai sauransu kuma kamar yadda kuka sani har yanzu fa zancen jamhuriyar nijar ake don haka za mu ji babi na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin 'yancin nijar masu tambayar kuwa su ne baffa haruna bajoga da abdullahi batura bajoga To ga ƙarshen amsar tambayar da wakilin alamai Yusuf Abdullahi ya samo daga shugaban jami'ar tawa Farfesa Ado Muhammad wanda ya ce. In ka wasu ƙasashe na Afirka ma albashin ma'aikatan su ma sai an biya musu. Zaɓe in ba za sai an ba su kuɗi. In an ce ku yi zaɓe in ba a yi zaɓe in ba ku yi zaɓe ba an ba ku kuɗi. Sun yarda da zaɓen ko ba su yarda da zaɓe ba sai su yi zaɓe. A gani ko daga inda ba ka iya yi sihe daga wuta ba ka iya kora bakin ka kuɗin. ba ka da yanci don haka kasashen afirka ya kamata su tashi su yi firmin danya su yi kamar yadda rasha ta yi su yi kamar yadda china ta yi yanzu china tana iya kanta kowace kasa ta yi abin da take so saboda ka gani tana iya kera abubuwa na biyan bukatan mutanen ta har ta watsa sha'adu yanzu in ka sai hitila ta cana ce in ka sai agogo na cana ne in ka sai wani abu na hasken rana na china ne in ka sai wasu motoci na china ne ko na japan to kaga ba ta zama ra'adar ni ba kenan in ka ɗauki ƙasashe kamar su china kamar su japan da sauransu wanda ake kira le brics wato kama brazil da rasha da yan da china da afirka ta kudu wasu zama ra'adar ni ba su ne ƙasashe masu tasowa suna gwagwarmaya da sabon kasashe masu ƙarfi na duniya har suna so ma su wuce su su yi abinci sai dai su saida ya ishi ƙasar su har su saida komi sai su saida wasu 'yan shekaru nan bashin amurka shana ta saye shi to kaga wannan kana iya saya ka yi magana su gaba gani Mm. tunda kana da ƙari sosai amma baka da ƙari ai hoto ne. Na'am, Profesa, kana ganin waɗannan ƙasashen na Afirka da suke ikirarin cewa sun samu 'yancin kansu suna iya dogara da kansu maimakon dogara da su ƙasashen da suka ba su wannan 'yancin kai? Eh suna iya dogara ga kansu saboda Allah ya ba ƙasashen Afirka duk abin da suke bukata na su dogara ga kansu su zama balagaggi yadda ya kamata. in ka ɗauki ƙasa kamar ta Nijar tana da dabbobi wanda duk duniya ana son dabbobin ta kamar akwai nan ta maradi duk duniya ana son ta kamar waken Nijar duk duniya ana son shi kamar albasan Nijar duk duniya ana son ta kamar Najeriya ita ke da mai a Afirka wanda jiya na kasashe duka muna da mu wanda an aka bude imuraren ba a samun na biyu kamar ta a duniya wannan kaga Allah ya min baiwa komi abun yana nan cikin kanmu yana cikin zuciyarmu an ka gine babu ma'adanai na duniya wanda ba su da su amma gine yanzu ka kowa talauci in ka ɗauki zahir babu ma'adanai na duniya wanda Allah bai ba ta ba an ka ɗauki Nijar ga Najeriya nan tana iyaka da ita Najeriya mutane ya da miliyan ɗari da saba'in ne in dai ka ƙera abu ka saida ne Najeriya a tsaye amma kaga mun gaza kirawa. sai in ka ɗauki najeriya ita kan kanta tana da mai amma ta gaza yadda za ta ta kace shi ta sai da a huskar duniya yau matakan mu sun lalace kenan lalata tana nan gare mu mutanen afirka mun rasa fasaha mun sa yadda za a yi mu hidda sihi daga wuta mun sa yadda za a yi eh, mu kora mu bakin mu kuda har duniya a zanki taka rawa da mu sai a yi rawa da bazan mm. To, Profesa, wani bambanci ke da kwai tsakanin ranar da Nijar ta samu 'yancin kanta da ranar da Nijar ta kasance jamhuriya? Saboda akwai da yawa waɗanda ba su bambanta su. Wannan jigajigai uku na jamhuriya sun dogara ga sarari wanda yake sararin Nijar ne wanda yake ta mallaka faranshi yanzu sai a kawo wannan wannan jigajigai uku da na ce kenan sararin Nijar. Sa'annan akwai gungun al'umma al'umma wanda suke zamna cikin wannan sarari to duk jamhuriya ta duniya ta danganta ga sarari wanda aka shaya da gungun al'umma wanda suke wannan eh, sararin da majalisa eh, da gwamnati mai gudanarwa sa'annan da shari'a ka gani haka yake ta inci kaushi inci ne ake wada a jina mallakawa sai kuma babi na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin marigayi mawaƙi sani ɗan indo Idan masu tambayar na saurare ga karshen ansar daga bakin Malam Shehu Yusuf Kura. To, Malam Shehu kana ganin idan hukumar kare ko ko hana satar fasaha ta jajirce ta tabbatar da cewa duk wani mawaƙi yana amfana da waƙarsa da ake amfani da ita ko a gidan rediyo da sauransu kana ganin haka zai sa magada su rinka amfana da abin da iyayensu ko 'yan uwansu suka gadar masu kamar waƙa haka da sauransu? eh to a iya yin wannan a kirkiro wata hanya da ta dace da mu don matsalar ibrahim shine idan ka zo kana cewa a yi dokar hana sata basira da sauransu mm. to yanzu kamar ne na gaya maka na kira dan indo ya zo ko a kura za a yi biki ko a kaduna za a yi biki an kira shi hmm. ya zo wani ya zo da bidiyo ko ya zo da rikoda ya zo ya ɗauki duk waƙoƙin da ɗan indo ya yi hmm. dan yanzu akwai mutumin da ni na sani yana da waƙoƙin shata sama da dubu biyu kuma bin shata ya ringa yi ga gari gari duk inda shata zai waka ya ɗauka wa kansa wannan nauyin ya bi shi hmm. ya ji inda zai waka ya je ya ɗauko a kaset idan ka ce yanzu wannan mutumin kada isa ka kasar din ko kada ba wani kasar din ai kaga ka dauko kanka ji dadi shine muhimmin abin da za a yi kamar na gaya maka na yadda gwamnati ta yi tunanin yin wannan din dan zai taimaka musu mm. amma dai shi maka din ya zamanto an fito da shi duniya ta san shi ana yayin sa zai iya samun kuɗi ya sai gida ya sai mota ya sai gona yi kaza yi kaza ta yadda in Allah ya nufa ya rasu zai bar iyalinsa da wani abu yanzu kamar shata Allah ya nufa ya rasu ya bar dukiyar da watakila ƴaƴansa ma har su mutu suna cinta hmm. duk a kiɗan dai ya samu ina da hmm. gonaki ina da gidaje ina da kuɗi yana da kadarori ina da shanu shi kansa yana faɗa to abin da ya kamata a ringa wa makaɗanmu na hausa kenan hmm. zaman to an san su an fito da su duniya tana sha'awar su makaɗa masu sarauta yanzu duk sarakunanmu na arewa ba wani mai makaɗi Hmm. sarkin kano na yanzu bai da makaɗi sarkin zazzau bai da makaɗi sarkin katsina bai da makaɗi amma ku da sarakuna suna da masu kiɗan su abdurrahman sarkin kotsan sarkin kano sunansa hmm. in ka ɗauki jan kiɗi sarkin kiɗan sarkin musulmi ne in ka ɗauki ɗan ƙwairo sarkin kiɗan eh, sarkin garinsu ne saboda haka an ɗauke masa ci da sha tunaninsa kawai iwa sarkinsa kiɗa na rambaɗa sarkin kiɗan eh, sarkin gobir na isa ne misali hmm. so irin waɗannan al'adun na da su za a koma da su makaɗa su je za su iya samun kuɗi su bar wa 'ya'yansu amma yanzu in ka zo ka shigar da harkar zamani cewa a yi rijistar duk waka to yanzu ma yanzu a Najeriya kusan komai ma ana ana yin jabinsa <laughs> yanzu kasar za a yi jabinsa komai za a yi jabinsa saboda mm. ba za ka mm. iya kula da wanne ne na jabin wanne ne ba na jabin ba to yanzu malin shehu idan aka ce ma ka jera mawakan Najeriya sannan ka nuna matsayin shi marigayi sani dan indo a wani mataki za ka saka shi to su kansu makaɗan sun yi wa kansu wannan tsarin sun yi wa kansu wannan dokar mm. ai kaga idan yana kiɗa lokacin da iwa bara din yana mm. cewa dan ba waka yake amma ba shi waka bara ka gani wane waka yake ya faɗi mawaƙa sa'anninsa mm. kuma shi kansa sani sabulu Allah ji kansa da ike yin maganar kiɗansa shi ma ai ya ce wane makaɗi ne wane makaɗi ne wane makaɗi ne amma bai kai kamar ni ba amma kullum suna cewa iyayensu su ne su shata su dan kwairo su na rambada su jan kiɗe to da in kana so ka ce a rukunin mawaka tsararrakin dan indo mm. waɗanda za ka iya haɗa su da shi da su musa bade da su shehu ajilo da su eh, eh, wane ne mm. ina ganin magana ta gaskiya idan ka ɗauke in za ka haɗa su gaba ɗayansu mm. to sani ɗan indo saboda ya ɓullo da wani abu sabo ya ɓullo da kiɗan kuntigi da ganga wanda da ba a yi kiɗan kuntigi da kwalaba ɗan maraya ne yake kidan kuntigi shi ne mafi shaharar makaɗin kuntigi amma shi kidansa yake shi kadai ɗan indo ko da izo sai ya zamanantar da kidan kuntigin isa masa ganga isa masa kwalaba mm. saboda haka in zaka auna shi ka ce meye matsayinsa a harkar kidan kuntigi mm. sai in ce in ka ɗauki Adamu ɗan maraya dan indo shine na biyu eh, in kana so ka ce a kiɗa na matasa makaɗa irin su shehu ajelo irin su shi sani dan indo din to mm. magana ta gaskiya in dai zaka lissafa mutum uku ko hudu a cikin su sai ka saka sani dan indo saboda ni na san waƙoƙinsa yayi waka ta fi ɗari biyar mm. to makaɗin da aka da ike da waka a ƙarƙashinsa shi ya yi ta ya ƙirƙire ta mm. kuma ya ci moriyarta kuma mutane suka saurare ta sama da ɗari biyar ai ka san ba ƙaramin makaɗi ba ne <laughs> wannan haka ike sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Profesa Ado Muhammad na jama'ar Tawa da Malam Shehu Yusuf Kura da ke nan Amurka da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Tuma da yanzu dai ga Ibrahim ɗin da labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya kira ga matasa a Burtaniya da su nisanci mummunan zato da shakku da kuma kyamar baki a yayin wani taron tattaunawa na jama'a a birnin London a yau dinnan Asabar kwana guda bayan da ya sha caccaka kan nuna goyon bayansa ga ci gaba da kasancewar Burtaniya a kungiyar tarayyar Turai. an jinkirta shirin dawowar madugun 'yan adawar sudan ta kudu macer zuwa juba babban birnin kasar a yau dinnan asabar bayan da gwamnatin shugaba salva kiir ta buƙaci damar binciken kayan yakin da ake ganin zai zo da su hukumar sojin koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa a yau dinnan zuwa teku shugabar jamus angela merkel da wasu jami'an kungiyar tarayyar turai za su tafi turkiya a wannan karshen makon don su kwantar da hankali kan wata jejeniyar da bangarorin biyu suka cimma a watan jiya ta takaita yawan 'yan gudun hijirar da ke kwarara zuwa turai masu sauraro abin da ya sauka kenan baki daya a cikin shirin namu na wannan lokaci amma za mu sake dawowa can anjima da daddare yanzu a madadin ibrahim kalmasi garban da ya gabatar da shirin ɗaya wato caleb da ya ba da umarni sai injiniyan mu justin mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc